yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin suma na FM da suka hada da rediyo a amfani, sarauniya da kuma niya FM. A can kuma su ta kasar Ghana kuma za a iya jin ta Alfa Radio ko kuma shafinmu na yanar gizo na voa hausa.com da ma shafinmu na facebook live a yanzu haka masu gabatarwa hafsat maina muhammad sai kuma ni usman ahmad kabara Masu sauraro yau Laraba 4 ga watan Afrilun shekarar 2018 a wannan ranar da muke magana siyasa da shugabanci na gari. Yau ma ita zami. haka yake za mu kutsa cikin maganar matsalar rashin tsaron da ke daɗa kamari a jihar zamfara inda ko a makon jiya sai da aka hallaka wasu bayan allah a ƙauyen bawan daji wanda basu ji ba basu gani ba wanda yanzu haka dakarun sojin sama na najeriya sun ce sun tura sojoji na musamman a cikin jihar domin daƙile wannan matsalar. rundunar sojojin saman najeriya ta tura wasu zaratan mayaka na musamman don taka rawa wajen shawo kan matsalar tsaro a jihar zamfara musamman in aka yi la'akari da irin aika-aikar da talakawan jihar ke fuskanta daga hannun 'yan bindiga daɗi a baya-bayan nan to ko shin za ku yi amfani da jiragen yaƙi duba da jihar zamfara tana da dazuka masu sarkakkiyar gaske? Za mu tattauna da mai fashin baki akan al'amuran tsaro don jin shin kai dakarun musamman ne zai magance matsalar akwai amsoshin kuma na tambayar da muka muku sai kuma gogon naku ɗan iya duk akan wannan batun na jihar Zamfara. To yanzu ga amsoshin tambayar da muka muku na cewa shin ina mafita ne game da maganar kashe-kashe na al'umma da ake yi ba su ji ba su gani ba a jihar zamfara kamar yadda rahotanni suke bayyana wanda 'yan bindiga ke aikatawa kamar na baya-bayan nan na bawar daji shin ina mafita To saƙonmu na farko daga Musa Yudi Inusa Kano ne ya ce Allah ya ji kan bayi da rahamarsa amin amin. Safiyanu bin Idris ya ce yin adalci ga kowa da kare haƙƙi shi zai kawo sauƙin komai. Sai kuma saƙo na gaba na Usman Ma'azu Usman ne ya ce Allah ya kawo mana kwanciyar hankali a Nijar da Najeriya. Amin. Ibn Abdallah Boju da ya ce kashe-kashe da ke faruwa a jihar Zamfara za mu ɗora alhakin ne a kan gwamnati ganin yadda ta yi wa lamarin rukon sakainar kashi. To, sai kuma sakon Umar Adamu Katagum ya ce salam masu gabatar da shirin yau da gobe. Hakika ya kamata gwamnatin Najeriya ta tashi tsaye wajen yakar 'yan ta'addan da ke kashe bayan Allah haka siddan a jihar Zamfara tun kafin wankin hula ya kai ga gwamnatin jihar Zamfara dare. Safiyanu Gumal zangon daura ya ce yau da gobe babu wata mafita akan wannan al'amari. Shi kuma Rabiu Muhammad gidan Madi ya ce fatan alkhairi gare ku yau da gobe mafita dai mu koma ga Allah mu tuba sai kuma mu ci gaba da addu'a Allah ya ba mu zaman lafiya daga ƙarshe gwamnati ta ɗauki matakai akai. Aminu Fatakai Ringim ya ce hakika abin takaici ne yau da gobe duba da yadda ake ta kashe waɗansu da basu ji ba basu gani ba na farko hukumomin tsaro ya kamata su ƙara zage damtse fiye da yanzu kuma a dage wajen gaya wa Allah idan aka yi hakan za a ga daidai shi kuma Yahaya Abubakar gama gira Allah ya sa na faɗi sunan daidai ya ce Allah ya ji kansu amin amin sai kuma mai turare mai turare gwadabawa ya ce da faruku mai goro gwadabawa muka haɗa muka yi wannan yau yau da mm. gobe gaskiya wannan gwamnati ta zamfara ta sa dokar ta ɓace ta sa dokar ta ɓace o oh, gwamnatin jihar zamfara ta sa eh. dokar ta ɓace a jihar mm. saboda akwai tausayi sosai to Allah ya sawwaka sai kuma sakon Buhari Haya Unguru ya ce to gwamnati ce take da alhakin magance wannan matsala ta barayin shanu don haka muna fata gwamnatin za ta tashi haikan wajen dakila wannan matsala sai kuma wammi haske addu'a yi ko ta yi mm. Allah ya ji kansu amin amin sai kuma a sakon Umar Ahmed um, Umar Ahmed ya ce martani shine mu tuba zuwa ga ubangiji a da kakanninmu ba su aikata irin wannan wa Allah ba suna zamansu lafiya to sai kuma Fatima Ahmad India Gashuwa da sadiya muhammad zakiru suka ce salam yau da gobe ikon allah tabbas kisan gilla ko kuma karkashe mutane da basu ji ba su gani ba da 'yan fashi ko barayin shanu ko 'yan bindiga suke yi suka yi a ƙauyen bawar daji da ke jihar zamfara kuma ba tare da gwamnatin jihar ta ko ta tarayya sun mai da martanin gaggawa akan wannan 'yan ta'adda ba to sai mu ce abin yin tirni da bakin ciki da kuma nuna allah wadai da abin takaici sannan daga ƙarshe muna fata allah Allah ya ji kan waɗanda suka rasa rayukansu da rahama a cikin wannan hari su kuma waɗanda suka ji raunuka Allah ya ba su lafiya ya kuma kare afkuwar irin wannan ta'addanci a nan gaba amin amin summa amin sai kuma saƙon dauda hudu unguru ya ce da sama'ila uh, da Tijjani Dan Boda suka ce Assalamu alaikum yau da gobe. Hakika yawaitar kashe-kashen mutanen da basu ji ba basu gani ba da ke wakana a jihar Zamfara gaskiya wannan lamarin yana matukar tayar mana da hankali. Don haka muke kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta haɗa ƙarfi da uh, gwamnatin jihar Zamfara domin shawo kan wannan matsala da ta addabi mutane a yankin. A ƙarshe muke addu'ar Allah ya kawo ƙasarmu zaman lafiya baki ɗaya amin. sai aminu ali ya ce ni a ganina mafita shine a dukufa da yin istigafari don kuwa wannan al'amari ba a banza ba su kuma masu aikata wannan ta'asa su ji tsoron allah su daina su ji tsoron kamunsa waɗanda ya fi duk yadda suke tunani allah ya shirye su gaba ɗaya da mu da su amin to sai kuma sako na ƙarshe daga umm Usman Abubakar ya ce mafita ɗaya ce kamar yadda gwamnatin Zamfara ya umarci jami'an tsaro da su yi wannan shine mafita shine watan a jakunnuwan jama'a mm. da suke yaya ta jita-jita mm. suna cewa idan aka kashe bafulatani ɗaya su ma za su kashe bahaushe 120. To Allah shi kyauta mun gode a ci gaba da aiko mana da saƙonni. Amin. <laughs> To yanzu bari mu ji shin wani salo ɗan iya ya ba wa aminansa isa lawan na ikara. Eh kuma kar a manta an jima kaɗan za mu ba ku damar bugo mana waya a lambar ta alama tara ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar don ku faɗa mana yadda kuke kallon wannan al'amari na tsaro a jihar Zamfara. Ya kamata ka maimaita eh, lambar nan Usman. Eh an jima a maimaita saboda lokaci ba. <laughs> <laughs> To amma kuma yanzu dai ga ɗan iya. da wani kwankwame man gilashi na iske ɗan iya yau kamar wani mai gani garara garara na ce ɗan uwa wannan baƙin gilas kuma kamar wanda idon shi ke fama da wata lalura ya ce bari dai kai dai dama can kai nake jira na makala wannan bahagon baƙin gilashi ne don in faɗa wa duniya gaskiya tsura musamman ma dai game da irin hallaka bayan allan da ake a jihar zamfara saboda tun ana tara mutane a yi ta faman sara yanzu fa ta kai ga tsananin tsamin tsaron ya ta'azzara da manya-manyan makamai ko bindigogi mutanen nan ke yawo kiri-kiri da rana tsirara kuma wai ba dama idan mutum ya ga irin wannan ta'addanci ya kai ƙara don kuwa in har mutum ya yi gigin yin wannan to har gida za su iske shi don aike shi zuwa lahira na ce gaskiya ɗan iya kashe-kashen da ake a wasu sassan ƙasar na musamman ma dai jihar ta zanhwara akwai damuwa don kuwa kusan kullum ka buɗe kafafen yaɗa labaru za ka ji an kashe mutane da yawa har ma yanzu ta kai ga wasu na makabarta don buzna wata gawa sai kawai aka yi aune da 'yan ta'addan nan sun fito da manyan bindigogi daga dawa suka yi ta harbe-harben da a ƙarshe suka kashe kusan kowa a ƙarshe suka bar da yawan zamfarawa 'yan uwan waɗannan bayan Allah cikin yunwa wanda wannan ya sa al'ummar ƙasa ko ta ko'ina suke ta faman kokawa amma kuma sai ka ji wai wasu sun ce wannan batu ne na 'yan adawa maimakon kallon irin asarar da ake tafkawa ta rayuwa wadda irin wannan asarar rayuka ta isa duk wani mai tausayi ya san akwai buƙatar agajin gaggawa dan ya ce to ai shi yasa tun farko na ce maka na sa wannan bakin gilashi ne dan duniya ta san babu batun wasa dan ko yanzu babu wata tantama ko ta baba cewa tsananin tsamun tsaro ya cika ko ina a wannan ƙasa kashe-kashe ko hallaka rayukan da muke ji da a can nesa yanzu ya zo kusa kuma abin takaicin ma sai daɗa ta'azzara abin yake kamar ana wata gasa saboda yadda wasu manyan jami'ai da masu ruwa arziki suka saƙa siyasa sun dai mai da tsamin tsaron hanyar lalibe lalitar ƙasar da suka mayar rijiyar yasa talaka kuma shi yake fama da tsananin azaba tun da dama shi ne a ƙasa don haka dai muna kira ga dukkanin masu ruwa da tsaki musamman ma shugaban ƙasa da su yi fito na fito da dukkan masu neman ganin ƙasar ta na ƙasa don magance dukkanin barazanar tsaro albashi ƙasar ta samu ta bunƙasa. Mm. Mm, haka to mun gode dan iya da naka mawar akan wannan magana ta jihar mm. Zamfara mm. to yanzu kuma hafsa da masu sauraro sai ku biyo mu mu saurari rahoton da wakilin mu Hassan Maina kai ne ya aiko mana game da yadda za aka kai maganar sojoji mm. na sama a jihar ta Zamfara kakakin hedikwatar rundunar sojojin saman Najeriya, Air Vice Marshal Olato Kumbo Adesanya ya min karin bayani. The Nigerian Air Force has Rundunar sojojin saman Najeriya ta tura wasu uh, zaratan mayaka na musamman don taka rawa wajen shawo kan matsalar tsaro a jihar Zamfara, musamman in aka yi la'akari da irin aika-aikar da talakawan jihar ke fuskanta daga hannun 'yan bindiga daɗi a baya-bayan nan. To ko shin za ku yi amfani da jiragen yaƙi duba da jihar Zamfara tana da dazuka masu sarkakkiyar gaske? Ah, eh, Ban san bayyana irin dabarun faɗa da za mu amfani da su cikin waɗannan dazuzzuka na Zamfara, amma dai su waɗannan 'yan ta'adda su sani cewar idan su maza ne to mu kuma sojoji ne kuma ga mu mun iso. Na tambayi Win Commander Musa Isa Salmanu ko yana jin a cewar yanzu kam za a yi ta ta kare? su wa'annan zaratan sojojin dama yaƙi da aka koya musu ke saboda shi yaƙin abu da aka gane cewa ka maka yaƙi dan yaƙin su kuru sai kai ma ka yi training a daji yadda shi yake saboda haka mutane ne da za su iya yaƙi a ruwa za su iya yaƙi a sama za su iya yaƙi a daji za su iya da suka samu kansu mutane ne da za su iya yaƙi zai iya zama sanadiyan a yi maganin wannan rashin zaman lafiya da ake da shi a wannan jihar ta zamfara. A cewar masanin tsaro Malam Kabiru Adamu, ko da baya ga tura sojoji akwai ƙarin matakan da ya kamata a ce an ɗauka amma mai dazukan nan inda waɗannan mutane ke goya suke wannan ta'asa na biyu iya iyakanmu da ke kusan aware kowa na shigowa ya abin da ya ga dama a san yadda za a yi a haɗa ƙarfi da mu da ƙasashen nan da ke kewaye da mu a ƙarfafa tsaro a wannan iyaka shi jirgin sama da ko sojoji soja na sama da aka tura za su iya taimakawa to amma da yake yadda matsalar take matsala ce wadda take da alaka da tafiyar mutane da a ƙasa daga wuri zuwa wuri kuma cikin dazuka kaga da wuya a ce jirgi zai iya ganin abin abin da ke cikin dazukan nan. Babban kwamandan runduna ta musamman na sojojin saman Najeriya Air Vice Marshal Ismail Kaita ya ce waɗannan dakaru za a rarraba su cikin baki ɗayan dazukan da ajihar Zamfara don tukara wannan matsala gadan-gadan. Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To mun gode. <laughs> Mun gode Malam Hassan. Hassan kenan. Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. To amin amin. To yanzu kuma sai a gyara zama domin kuwa kamar yadda muka ce za a bugo mana waya duk da yake mun sami bakonmu da zamu tattauna da shi yana mm. jira dan ya dan jiji kiraye kirayen da za a yi. Muna son a kira mu kamar yadda muka ce game da magana matsalar tsaro a jihar Zamfara wanda aka karkashe bayan Allah ko in ce aka dan kwana mako makon da ya gabata sai da aka yi. Mm. kuma sannan kamar yadda na faɗa tun farko a mm. yi waya cikin mutunta juna mm. don samun mafita ba tare da cin zarafin kowa ko fuskar kowa ba kuma lambar ita ce alama tarawa ɗaya sifili biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Ai ga wani ma daga ah, zamfara ne ko Sokoto. Salamu alaikum. Eh, hello, salamu alaikum. To Malam Kabiru daga ina kake buko mana waya? Daga Sokoto, daga Sokoto. To Sokoto menene a tunaninka me gudunmawarka akan wannan? Idan na fahimce ku kuna magana ne game da abin da ke faruwa a Zamfara ko? Haka. Eh, da kuma dakarun da aka aika Zamfara. ko yanzu dai anan mu dai so kusa gaskiya muna nan muna ta addu'o'i cikin masallaci ganin cewa an samu zaman lafiya a wannan jihar saboda abubuwan wallahi sun wuce yadda an kasan su ko sai kana ganin mutane suna kwararuwa daga can zamfara suna dawo a nan sokoto ko shekaran jama'an omo sun dawo mm. saboda haka don Allah mu da kofa wajen yan addu'o'i na fata alhairi da samun zaman lafiya a wannan yankin ba nan ba ma nan kadai ba a duk jihohin Najeriya da sauran duniya gabaki daya na gode Kaduri je ke kara Allah tabbatar mana zaman lafiya to amin amin malam Kabiru mun gode mun gode to da addu'a eh a da addu'a sannan a eh, ci gaba da taimaka jami'an tsaro ga wani ba mu daga ina eh. bane wane ne yake magana oga fari na daga kare lami oga oga fari garin lami oh, oga sadis garin lami barka da warhaka to muna jin ka daga garin lami kuna nan lafiya lafiya Allah ƙara zumunci. Amin amin to muna jin ka me za ka ba mu gudunmawa a kai na maganar tsaro a jihar Zamfara. To tunda an tura sojoji roƙonmu ne don Allah sojojin da su sa hankali a kan aikin da suka je yi. Mm. To. Ana faɗi cewa dajin mummunan daji ne. Mm. tun da zama ba hatsari ba a gare su. To, da fatan sun su da lafiya. Eh, Fata na gari. Eh, mm. To, salamu alaikum daga ina kake kira? Ya ce ka tsina ko? Na Ayuba Suleiman daga Ɓaure Local Government Kaduna State. To, Mala Ayuba, muna jin ka. Eh. To, al'amarin tsaro sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hmm. shi tsaro dama ba na gwamnati ne kadai ba na dukkan jama'a ne mhm. a nan nan ga jama'ar zamfara mhm. da su taimaki kansu su taimaki gwamnati su taya ta bisa kula mhm. da duk wani abin da ya shafi tsaro a jihar su saboda idan gwamnati jama'a su ne idan gwamnati su za su gani su sanar da gwamnati dukkan wani abu da ka gaba ka gane ba take take eh, in ka ga wani abu ce wani abu mm, mm. in an ga wani abu a ce wani abu yawwa shine mm. wanda bature suka ce if mm. you see something say something mm. gaskiya ne to watakila eh, mala ayyuba mutanen gari suna tsoron zuwa gurin jami'an tsaro ne me kake me zaka ce gare su su jama'ar gari ita su kullun jami'an tsaro abin da suke sanarwa cewa in an gani a gaya musu su ai ba za su ce wane ya gaya mana ba mm-hmm. so da haka in an gaya musu su akwai sirrin na tsakanin al'umma da jami'an tsaro. Ya kamata a samu wannan kada ba da tsoro mm. mutum ya ce ai ba zai faɗa ba. A in ka ga abin da baka gane ba mm. ya mu hukuma wannan shine abin da zaka ka taimake ta. Mm, kuma ma ana jin tsoro eh. sai a daga wayar abu a boye lamba a buga a ce eh. ai kaza yana faruwa wuri kaza ka kashe amma ban da ƙarya. Na eh. faɗa gaskiya. Yawwa yawwa yawwa sai ka ga shi kuma jama'a su dake kuma an faɗa su ji. mun gode sosai. Mala Ayuba kai magana mai muhimmanci <laughs> kuma Usman ka bada dabara ma mai kyau. Shine a yi ka mm. faɗa kawai ko ta ɓoye ne amma dai a ji wurin eh, salamu alaikum salam to da wa muke magana ah, sunanan gamba ba da fataskum mm, gambo malam gambo fataskum mm. to eh, menene ra'ayinka game da wannan shawara ta gaskiya ni ya kamata wannan al'amarin ya yaƙi yaƙi akwai ss ya kamata gwamnati ta tura ssp asiri na farin me yake faruwa masu laifin nan za a eh. ya kamata tarayya ka tura ss na boye hmm. masu yankan farce masu duka hmm. da shirin na boye za yanda da ake labarin muna hmm. gaskiya ni shawara da yake ba rawa gode malam mun gode kwarai to sai sai to eh, usman ga yadda eh, abin da ya ci wato na so magana nan shi ma sosai dukkan su na so magana da sai amma shi tashi da yake magana cewa a tura jami'an tsaro na farin kaya su ma su shigar lungu da sako da mai yankan farce kila yana ne nena yankan farce da shi jami'in tsaro ne eh, saboda bincike haka eh kila kila shushana ne kila wanki da guga yake ga su nan Eh. wanda ko ba komai za su a tatsi bayanai ta san kuma a san yadda za a yi eh, da kuma kaga shi maganan mm. malam ayuba na mutane su sanya ido mm. su yi aiki tare da jami'an tsaro duk zai kawo saukin wannan lamari. Haka ita tokar kar a manta kamar yadda muka ce dai mu tattauna da mai fashin bakin al'amuran da kullum da yanzu haka yana nena sauraron mu kafin mu je mm. gare shi shi ma za mu so ya ji wannan rahoto da muke da shi daga jihar Zamfara wanda 31 ga watan da ya wuce ne gwamnan jihar ya wata sanarwa wakilin mu ya aiko mana abin da ya ce da kuma abin da su kansu wakilan yan bindigan suka ce. Sai mu saurara. Babu wanda an kaba dama ya ɗauki makami yana yawo da shi cikin al'umma in ba jami'in tsaro ba ne saboda haka duk wani wanda aka gani da yana yawo da bindiga a cikin al'umma to ma ba bukatar ma kuma kawo shawarar alƙali. alkali domin maki ne na wannan al'umma mu ma maki shi maki wannan umarni ne daga shugaban kasa kuma umarni ne daga gwamna duk wanda aka gani da AK47 rataye to ya kamata ya sauran duniya na don maki al'umma ne ko ba fulatani ne ko ba haushe ne ko wane ne duk wanda aka kama ya ba wani mugu mahaka da wanda ya bada mahaka da shi hukunci iri guda za a yi masu. To sai dai a martanin da ta mayar gungun 'yan bindigar marigayi Buharin daji wace ta ɗauki alhakin kai harin baya-bayan nan a garin Bawar daji da ke karamar hukumar mulkin Anka ta ce wannan mataki ba zai samar da zaman lafiya ba a jihar. Wani da ya kira kansa Muhammad Bello a matsayin wanda ya gaji Buharin daji a shugabancin gungun 'yan bindigar ya shaidawa muryar Amurka ta wayar tarho cewa harin da suka kai a Bawar daji na ramuwar gayya ne. yaran mu mun ka tura gari su yi sayayya an ka muka koma ka dinga matan mu kuma an ka rike kuma mun ka nemi musulmi don Allah don annabi su taimaka sako mana mata mun ka ce ba su sakowa ba su sako mana yara in mu maza ne mu hito mu an yara mu mun ka ce a'a to kuna da tabbacin cewa jama'ar garin bawar daji din ne suka kama yan uwan naku eh eh eh bawar daji suka amma cikin garin mun je bawar daji muke amma cikin garin bawar daji sun ka kama kuma sun sun yanke yaran sun rike mata amma ne su yara na sun raso mata amma yara kan sun kashe shi yasa na kai musu wanga hari ni ma ni mai da martani duk da haka 'yan bindigar sun ce a shirye suke su rungumi duk wani shiri na sulhu da sasantawa amma fa bisa sharaɗi. muna son zaman lafiya kuma muna so a shirya amma in an bar yanke mana ɗan uwa gari kuma an bar koran mu gari to har mun bari kuma mun aje makamai kuma mun aje in suna kashe mana 'yan uwa suna rike mana mata suna hana mu walawa ba magana zaman lahiya annan wannan mataki da an ka ta biyu ba a canza a sake tsari inda zaman lahiya aka to amma da na tuntuɓi gwamnan jihar abdulaziz yare abubakar cewa ya yi su a yanzu sun yi matsayar sanya kafar wando ɗaya ne kawai da maharan biyu bayan kasawar matakin sulhu da aka ɗauka a can baya. ya za su kashe mutane zama siyasa laya ai su ba da su aika su laya su sai su je laya yanzu haka dai ana zaman ɗarɗar a yankin inda rahotanni suka bayyana cewa ƙauyuka da dama da ke karamar hukumar mulki ta anka da ma karamar hukumar mulkin maru sun bar garuruwansu domin gudun hijira zuwa wasu garuruwa murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria To so sai mu ce mm. Allah ya sauwaka. Amin to ga dai ta mm. bakin gwamnan ga ta bakin eh, mm. yan bindigar da misa suke yi da sauransu da magana in za a yi sulhu sun ce a shirye suke gwamna ya ce fa a yi samu ba za ku kashe mutane ku ce a yi magana sulhu Ya kamata mu ji. To shi sa muka ce bari mu je. Yawwa. waka bakin mai ita an ce tafi daɗi kuma ba eh. san masa gari ba an ce saurare daka saboda haka muka nemo malam Musa Zubairu mai fashin bakin al'amuran yau da kullum musamman kuma masani ne da yana da har digiri na biyu akan harkar tsaro mhm. wanda muke son mu ji wane mataki ya kamata a bi a sulhunta wannan magana haka yake salamu alaikum sai mu ce salamu alaikum To. alaikum salamu alaikum barka dai barka malam Musa barka mu dai sannan ku na ji bayanai mm, to na'am to ci gaba da bayani kawai da bayani <laughs> to a na ɗaya na ji bayanai abun sha'awa shine mutane sun fahimci wato irin abubuwan da ya kamata su kansu su yi mm. kuma sun nuna sha'awa da kuma nuna goyon baya da irin matakan da ita gwamnati take ɗauka mm. musamman na tura jami'an sojojin sama mm. a wannan yanki kenan na biyu kuma sun nuna cewa wato dole ne wato mutane su gane cewa wato maganar zaman lafiya da tsaro wato ba aiki ne na gwamnati kaɗai ba aiki ne na kowa da kowa to mm. mm. a nan abin da ke da kowa to shine aiki wannan rikici na ah, zamfara ko kuma na nan arewa ga baki daya mm. wannan kashe kashe da kama mutane da ake yi abu ne wato wanda aka yi wa rikon sarkainan kasu tun asalin shi lokacin da ya kamata a ɗauki hukunci sa a dinga ɗaukan hukuncin nan ba yadda ya kamata ba irin mutanen da ya kamata in sun yi laifi a ɗauki hukunci ba za a ɗauki hukunci a kansu ba hmm. sai a tsaya ana rubuce-rubuce a kwana biyu sai a saki irin waɗannan mutane to wannan ya jawo wa mutane tsoron cewa idan ma sun da wani take-take na 'yan ta'adda na irin waɗannan mutanen ba za su kai musu ƙara ba kuma a waɗansu lokuta lokacin da jami'an tsaro ko gwamnati za ta ɗauki mataki ta yi sai ka ga manya-manya da suka cikin wannan al'umma sun je sun ce ana matsa musu ko a daina irin wannan a kwanan nan an samu irin wa'annan abubuwa da suka faru kamar a karamar hukumar birnin gwari hmm. mutane sun yi ta kokawa cewa an janye sojoji ba su ga dalilin janye sojojin nan ba su wa'annan abubuwa suna da tsamari wanda idan ba gwamnati ta kau da idanunta ba an bar sojoji ko jami'an tsaro sun yi aiki yadda ya kamata ba tare da sa bakin mutanen da suke da sha'awar siyasa ba to ba za a samu ci gaba ba ya kamata ya zama tuce 'yan siyasa 'yan mm. siyasa mm. sun taimaka wa jami'an tsaro ne wajen cin nasara abin da aka yi kan mu mm. mance ba kwanan da aka samu takaddama a tsakanin 'yan majalisar dattawa na jihar zamfara din da gwamnatin zamfara da kuma manya-manyan mutane a zamfara. Mm. Saboda haka nan kaga tun daga nan kafin cewa wato kan mutane ba a haɗe yake ba mm. wajen yadda za su yi ƙoƙari su ga cewa mm. ba da bayanai da mm. an tsaro mm. domin a kare musu a mm. kare tattalin arzikinsu eh. da kuma irin abin da ya kamata su samu na ci gaba na eh, iyalinsu. To, to, yawa ka. Maganin cewa su jami'an tsaro. Yawa to, dora sai in tambaye ka. Ana kai su ba su da masaniyan taswira. Yawa kamar yadda ayuba ne ko gamba barawa. Ayuba. Eh, yawa muna ji. Yawa kamar yadda ayuba ya faɗa ba daga Katsina. Eh. Mhm. sanin taswira wato da kamar da nake faɗa ne a ah, malam Usman jin ka sosai amma eh. kuna ji na eh, muna jin ka kwarai wato akwai akwai kalubale na su jami'an tsaron da suke zuwa mm. Wa'ansu su ba su da ilimi na taswira na yanayin yadda kasar take mm. da yadda za su shige ta da mm. irin yadda za su yi wa'annan abubuwa din to anan, da tun da farko akwai jami'an tsaro na farin kaya kamar yadda kuka ba da shawara ko kuma mutane suka yi hasashen cewa mm. da a ce akwai su ko masu yankan farce ko masu kwadago a gonakin mutane mm. ko masu gadi a waɗansu manya-manyan wurare na gwamnati mm. suna nan suna aikin gadi ana biyan su albashin su amma kuma suna da wata manufa na taimakawa ƙasa da a ce akwai irin waɗannan to a hankali a hankali mutanen ƙasa za su yarda da su za su zama sun sage da mutane kuma suna ba da rahotanni wanda ya kamata a ba jami'an tsaro to a nan duka babu za ga jami'an tsaro na farin kaya yana kokari ne ma da abu ya faru ya nuna maka katin shi na ID card mm. nuna maka cewa shi jami'in tsaro mm, ya tona kan shi shi ba ba ba wanda kaga sai kappa kappa ga jami'an tsaro suna cikar da dokoki yadda suka ga dama to mm. dole sai abin nan an samu shi dan hijabi an san eh. sa abin sirri a ciki lokacin da aka dauke su aiki su je su aiki ko na gaji ko na yanke farce ne ko na shushana ne su zama suna shiga cikin daji sako kwararo kwararo na wa'annan wurare da mutane suke eh. suna ba da bayanai ga jami'an tsaro to da mm. jami'an tsaro ya taso mm. ya san cewa ga hanyar da zai bi ga yadda zai amma eh. sa ga jami'an tsaron sun kama hanya sun fada ba san yadda dajin yake ba sai ya zama matsala ko ina yan ta'adda sun musu kwanta eh to malam Musa Zubairu saboda ah, eh, yawa kana ji na yanzu saboda yanayi saboda yanayin lokaci yau zan baka kasa kila da minti daya a gwamna abdulaziz yari ya eh. shaka ya ji haushi ya ce ai duk wanda aka bai makamata kamata a kai shi ko to kai a kashe shi a kar ma a kai musu su yawa shi kuma wannan wakilin yan bindiga kuma sun ce ai su su ba su eh, shirya ba haka ya dace a samu shugabanci ba kenan yawa cikin kasa da minti da. shi kullum tana eh, nauyin ta dama shine abubuwa su zo ta zauna ta amfani da hikima ta amfani da shari'a ta amfani da mm-hmm. dokoki ta fitar da abun da ya kamata mm. amma a ɗauki wato bai ɗaya na hukunci mm. gaskiya Allah ma ba zai so wannan ba saboda haka nan jami'an tsaro da su gwamnati mm. ke tunanin hanyoyin da za su fito da shi a rage wa mutane kuncin da ake ciki mm. a tunanin hanyoyin da za a bi a san mutanen mm. waɗannan mutane a tunanin hanyoyin da za a bi a san irin lokacin da za a kai musu farmaki sa'annan sai a ga cewa abubuwan nan su yi to mun mun Najeriya na akwai eh. matsala da muke in an yi nasara ko garaba za da su jami'an tsaro kwana biyu sai a kwanta to malam musa malam musa nan zamu dasa zamu katse ka saboda kurewar lokaci saboda lokaci dole da zamu dakata kan yanzu ka amana mm, da Hafsat Maina Muhammad ai da ma duka wanda suka taimaka wannan shirya kammala su da ne su injiniyan mu ne yau da ma wanda suke hada ma a kasa Facebook live ni Usman Ahmad Kabara nake cewa mu zama lafiya daga nan sashin Hausa na Amurka a Washington DC sai gobe idan Allah ya kai mu Yau da gobe shirin su BOA ba sa ba. Masu wasanni ba ta kyale ba, ‘yan wasan kwallo ba ta manta ba, wasan kokowa ba ta mance ba. Wasanni na matsa jiki dinkin su ba ta share ba.